Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci sittin sai kuma kilo hazzubo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa tam. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa ne daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin jan rigamar shirin namu na yau Juma'a 20 biyu ga watan Maris shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A birnin Akara da Tema duka a kasar Ghana suna fuskantar karuwar fashi da makami. amurka ta yi watsi da ikirarin da shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi na cewa kasarsa na da jerin sabbin makaman nukiliya da za su iya kaiwa ina cikin duniya shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya alhamis cewa amurka za ta aza kuɗin fito mai ɗan karen yawa akan tama da karafa da ake shigowa da su daga waje kanun labaran kenan an yaye rukunin farko na mutanen da suka yi sallama da ayyukan ta'addanci karkashin kungiyar boko haram a najeriya waɗanda su ƙudiri aniyan gyara zama sai dai sun nemi goyon bayan al'umma tare da yin kira cewa don allah mutanen da suke waje yi hakuri da mu su yafe mana abin da ya wuce in allah da wannan abu mu hatta har da suke can muna roka musu allah ballantane mu mu sake koma cikin wannan lamari ba wai wani ɗan karamin boko haram ba wallahi hatta shekaru wata rana zai zo ya siya a gaban nan to za ku kuma ji matsayin taron waɗansu malaman addini kan ƙungiyar boko haram sai kuma shirin lafiya uwa jiki na jummai ali amma duka sai bayan kun sha labarai masu are assalamu alaikum an bayyana cewa kasar ghana na fuskantar barazanar karin barazanar 'yan fashi da makami musamman a birnin accra da tema inda har sakamakon irin wannan lamari ya dalilin mutuwar wani dan taliki kwanan nan to sai dai duk da cewa jami'an tsaro na iya bakin kokarin su amma har yanzu da sauran rina aka ba domin ko yanzu ba mutum daya aka ba mutum daya da aka samu nasarar kamawa akan aikata wannan danyen aiki gari Rilwan Muktar Abbas da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aiko muna. Yankunan dai da ake aiwatar da irin waɗannan miyagan ayyuka sun shafi inda ake gudanar da harkokin kuɗi kamar aikewa da kuɗi ta wayar salula wato mobile money bankuna da shaguna da ake canjin kuɗaɗe na ƙasashen ƙetare. Hakan dai yasa jama'a da dama suka bayyana fargabansu tare da cewar kamata ya yi lallai zeman 'yan babban 'yan sandan ƙasar ya yi murabus. A ganin dai Daniel Menu ɗan jarida mai zaman kansa bai kamata a ɗora wa shugaban 'yan sanda laifin abin da ke faruwa ɗin nan ba ya ce bai kamata shugaban 'yan sanda ya yi murabus ba domin wannan mummunar aika-aika ana aiwatar da shi ne da sanin wasu kusoshi na ɓoye zai yiwu wani ne daga ma'aikatar ke ba da labari zuwa ga 'yan fashi ɗin nan a bisa la'akari da yadda suka san inda duk CCTV ma'aikatar suke har suke lalata su gabanin aiwatar da ayyukan nasu. Amurka ta yi watsi da ikirarin shugaban kasar Rasha Vladimir Putin wanda yi na cewa kasarsa na da jerin sabbin makaman nukiliya da za su iya kaiwa ko'ina a cikin duniya. Fadar White House ta shugaban Amurka da kuma ma'aikatar tsaro sun yi watsi da wannan ikirari a zama wani babatu kawai suna masu cewa ba su yi mamaki ba jin cewa rasha tana sabunta makamantan nukiliya ba hawa kuma wannan ba zai razana amurka ba mai magana da yawon fadar white house sarah sanders ta ce shugaba putin ya tabbatar da abin da amurka ta jima da sani ne ta ce rasha ta shafi shekaru fiye da goma tana kirkiro makamai masu gurgunta zaman lafiya abinda ya ta alkawarin da ta ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyoyi da dama ta kara da cewa amurka tana ci gaba da kokarin sabunta makaman nukiliyanta ta da tabbatar da cewa babu wata ƙasa a duniya da za ta iya kamo ta a fagen soja inda ta yi misali da sabon kasafin kuɗin tsaro na dala miliyan dubu ɗari bakwai da aka gabatar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya alhamis cewa amurka za ta aza kuɗin fito mai ɗan karen yawa a kan tama da ƙarafa da ake shigowa da su daga waje trump ya ce daga yanzu a daga yanzu a biya za a biya kuɗin fito na kashi 25 cikin 100 na kuɗin tama da kuma kashi 10 na cikin 100 na farashin sarrafa wato safaran da za a shigo da su a nan amurka sannan za a ɗauki lokaci mai tsawo ana aiwatar da wannan ya ce zai sanya hannu a kan wannan sabon matakin a wani lokaci cikin mako mai zuwa sakon da ya aika daga shafinsa na twitter a jiya alhamis trump ya ce an jima aino ana durkusar da kamfanonin tama da karafuna na namu saboda rashin tsarin ciniki da adalci da kasashe a faɗin duniya ya ci gaba da cewa daga yanzu ba za mu bari ba a tawai haƙƙin ƙasarmu da kamfanoninmu da ma ma'aikatanmu ba ya ce muna son a yi kasuwanci amma a yi shi cikin tsari adalci da kuma mutunci a wurin taron na jiya alhamis shugaba trump ya ce yarjejeniyar cinikayya da kasashen arewacin amurka nafta da kuma kungiyar cinikayya ta duniya sun yi illa ga amurka ya ce yunkurowar tattalin arzikin kasar china ya zo daidai ne da lokacin da aka kafa hukumar cinikayyar ta duniya trump ya shaidawa shugabannin kamfanonin tama da karafa na amurka cewa sauran kasashen duniya ba su yi ma amurka adalci ba amma kuma ya ce bai ga laifin kasashen ba sai dai ba tare da sanin ko wasu kasashe ne ke ƙara yawan kuɗin wato safaran ba zai yi wuya a iya auna irin tasirin wannan batu misali a cikin shekarar 2017 kusan rabin tama da karafuna da aka shigo da su daga kasan waje daga waje ta fito ne daga kasashen kanada brazil korea ta kudu da mexico yawan tamar da amurka ta saya daga ƙasar china a shekarar ba ta kai ko kashi biyu a cikin ɗari ba gwamnatin shugaban donald trump a nan amurka ta bayyana tsarin ƙasar rasha na buɗe ƙofar ayyukan jin ƙai domin kwashe fararen hula daga wata gunduma da ke bayan garin birnin damascus a matsayin wata almara mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka heather nuet ta ce abin da ya kamata ya faru shine aiwatar da shirin tsagaitauta a duk faɗin ƙasar kamar yadda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince ba tare da hamayya ba a ranar asabar ta shige da ce ƙasashe goma sha biyar ne tare da ƙasar ta rasha sun amince da wannan ƙudurin Noyar ta ce a fili yake cewa shirin tsagaitauta tauta na tsawon kwanaki talatin a gabashin Gauta da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya amince da shi ba baya aiki ta ce ba wanda amurka ke ganin laifinsa akan wannan illa rasha wadda ta ci gaba da horas da sojojin siriya tare da basu makamai akan haka ne amurka ta yi kira ga rasha da ta matsa wa kasar ta siriya ta daina wannan fadan ba a gauta ba har ma da sauran wurare ta ce shugaban in dai ba wanda wato dai wanda ya yi amfani da wannan damar ta dakatar da wato na tsawon sau'i biyar za a ga cewa rasha ba ta yi abin da ya kamata ba labaran duniya kenan kuka saurara To madalla bari mu bude taskar hotonnin namu a jihar wato Niger, Najeriya inda kungiyar alaramomi ma wato da suka karanci alkur'ani mai girma a jihar suka gudanar da babban taron su a mina da gwamnatin jihar inda suka shawarta ɗaukar tsauraran matakai kan yadda 'yan ta'adda suke kawo cikas a najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu mustapha nasiru batsari ya aiko mana mahalarta taron dai sun yi allah wadai da ayyukan kungiyar boko haram mai tayar da hankalin al'ummar ƙasa tare da nuna rashin jin daɗi a kan yadda muguwar ɗabi'ar nan ta yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa ke ƙara ta'azzara a Najeriya. Alarama Musa Adamu Hadeja shine sabon shugaban ƙungiyar mahaddata Alƙur'anin a jihar naija. Abin da muke so duniya ta sani musamman abubuwa da suka fi damun irin magana boko haram ɗin nan da ta'addaba mutane aka ce addini ne wanda kuma ba addinin musulunci ne ya je a kashe mutum su kashe mutum sai in akwai haƙƙin kashe mutum a kansa wannan hukuma ce za ta yi ba wani ƙato ya sa mutum a gaba ya kashe shi ya ce ya yi jihadi ba wannan babu shi cikin alkur'ani shi ma dai sakataren mahaddata alkur'anin a jihar niger adamu abdullahi idris ya yi ƙarin haske ne a kan girman laifin mai yin fashi da makami ko kuma garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Waɗannan duk aka kama shi da irin wannan kaga shi ɗan fashi ɗin ai ɗan fashi ne ya koma mai ɗaukar mutane. To su da ma hari bunan laha abinda Allah ya ce musu ko dai a soke su ko a kashe su ko kuma a kore su da ƙasa. Wanda har ma kisan bai ce a musu kisa wai a ɗauki takobi a sare ba in dai an kama irin wannan dama ca ce a soke shi da mashi shi tun daga haka wannan shine hukuncin yusallabu din matsalar yawon bara daga yara ƙanana na ɗaya daga cikin matsalolin da ake fama da su a arewacin najeriya ƙungiyar alramomin dai ta ce za ta ba da gudunmuwa domin shawo kan al'amarin alrama salisu muhammad shine mataimakin shugaban ƙungiyar mahaddata alƙur'anin a jihar niger kaga na farko za mu so duk wanda kaga ya zo nan in ka samu hannun sakatare za ka ga sunansa namban wayansa adireshinsa almajiransa ko nawa ne saboda haka za mu zo mu zauna mu san ko nawa ne almajiran mutum sannan mutum nawa ne ma gaba ɗaya muke da su a kungiyar nan saboda haka mu zauna mu yi magana da su tsakaninmu da gwamnati mu nuna musu cewa mu ga abin da muke so gwamnati kuma gwamnati ga abin da take so da mu ka gane ko domin a magance waccan matsalar da gwamnati ba ta so mu kanmu ba masu shugaban kungiyar alaramomin na Najeriya Sheikh Musa Hassan wanda bai samu halartar wannan taro ba amma ya bugo waya yana yin Allah wadai da waɗanda suka kwashe 'yan mata 'yan makarantar dabci a jihar Yobe. Tare da yin kira ga hukumomi da a ɗauki mataki domin tabbatar da ganin an dawo da waɗannan 'yan mata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. a halin da ake ciki kuma an yaye rukunin farko na mutane 99 da suka fice daga kungiyar boko haram waɗanda suka samu horo a sansanin malam sidi da ke gombe wakilinmu abdulwahab muhammad ya halarci bikin yaye su ga kuma rahoto da ya haɗa mana na ɗauki alkawari na cewa mutum na gari mai kirki mai bin dokokin ƙasar najeriya rantsuwar alkawari kenan daga bakin tsofin mayakan boko haram abokin yaye su da aka gudanar a bayan da suka sami horaswa na tsawon makonni sha shida shirin da gwamnatin tarayyar najeriya ta samar da shi domin samar da afuwawa tsofin mayakan boko haram da suka ajiye makamansu kwararru da kuma masana da malaman addinin musulunci sun wa'azantar da su da kuma tsarkake zukatansu ta hanyar cire musu tsatsauran ra'ayi domin maishe su zuwa garuruwansu na asali. Ɗaya daga cikin tsofin mayakan Boko Haram ɗin ya gabatar da jawabi da cewa. Mun gode wa gwamnatin tarayya wadda ta suka taimake mu. An koyar da mu sana'o'i wanda ya kamata a gidan nan. Hata kamar ni ko karami daga cikinmu hata ko kurma daga cikinmu idan ka kama ba abin da ba zai iya yi maka ba. Alhamdulillah mun gode. Muna sake gode wa gwamnatin Najeriya kamar Baba Buhari Allah ya masa da albarka ban mara abin da za mu ce sai dai Allah saka da gidan aljanna kuma bayan haka dan Allah mutanen da suke waje yi hakuri da mu su yafe mana abin da ya wuce in Allah da wannan abu mu hatta har da suke can muna roka musu Allah ballantane mu mu sake koma a cikin wannan lamari muna godewa ma'aikatan gidan nan wadda Miss Kala zaratin ba su taba cutar mu ba wallahi ko cikin dare ciwon kai ba ya samu mu ko da ya same mu a daren za ta da mu a zuwa muna magani wallahi ina fatan ba wai wani dan karamin boko haram ba wallahi hatta shekaru wata rana zai zo ya siya a gaban nan insha Allah Allah sa kuma wayda ba su gane ba su gane Allah ya kawo su a nasa jawabin a madadin gwamnonin jihar arewa maso gabas gwamnan gombe alhaji bayan hassan dan kwambo talban gombe ya buƙaci sauran al'umma da su karbi waɗannan bayan allah sannan ya ci gaba da cewa ina so in tabbatar muku da cewa daga yau idan kun koma gida daidai kuke da kowane ɗan ƙasar nan kuma idan Allah ya yarda ba wanda zai nuna wani bambanci saboda haka yana mana murna duka kuma yana ɗaukan wannan dama na yi godiya ta musamman ga shi mai girma mai daraja shugaban ƙasar najeriya president muhammadu buhari wanda ya ga ya zama daidai kuma ya fahimci cewa idan aka samu saɓanin ra'ayi a cikin al'umma ba kowanne ba ne za a iya da ƙarfi wani in aka ɗan magantu za a samu fahimta ina godiya kuma na musamman da gwamnoni na arewa maso gabar da haɗin kai da suka ba wa gwamnati domin a tabbatar da wannan ya yiwu kuma muna kira da idan akwai waɗansu wanda suke sha'awan irin waɗannan idan da suna tsoro ne ko suna ganin kamar in suka zo za a kama su a tabbatar musu cewa babu cuta babu cutarwa a tabbatar musu da cewa idan suka zo suka yi irin wannan sun zama fure kuma ko me ya faru sun ci halak malak tuni dai har an miƙa tsofin mayakan ga gwamnatocin jihohinsu don mai da su garuruwansu na asali abdulwahab muhammad muda amurka daga gombe a najeriya To a gaida Abdulwahab idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji gudunmuwar da ɗaiɗaikun jama'a ke badawa a yunkurin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Har yanzu kuna tare da cin wato kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Babu mai hoji da ke na Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Cikin 'yan makonnin da suka shige, Dr. Munir Mustapha kwararre a kan cututtuka masu saurin yaduwa da ke jami'ar pittsburgh nan amurka ya yi mana bayanin abubuwan da suka sa cutar sankara ke kan gaba ko kuma ɗaya daga cikin cututtukan da ke kan gaba wajen kashe mutane a duk faɗin duniya haka kuma ya yi bayani akan matakan da ya kamata da su likitocin da kuma mutane su ɗauka. a makon jiya ya bai wa mutane shawarar mataki ne ko kuma matakan da ya kamata su ɗauka idan suka je asibiti aka ba su magani ba su samu sauƙi ba suka sake komawa aka, maimaita gidan jiya to sai na ce da shi to, to baya ga wannan mataki kuma me ya kamata mutane su yi to matakin babban dai abin da muka fi jan hankali da shi kafin ma a zo ga yanayi na jinya shine yanayi na rigakafi kar a rinka bari ciwo sai ya kai ya kawo ya ji gwalgwale a dinga haƙuri kuma kar a shi irin wannan cuta ba ta son gajiyawa an ka e ko kuma kamar yadda ka ce tun da farko dinnan kamar irin kasashen nan an kai ma likitanka a can gida bai baka shahara ba duk shekara ko duk wata shida ka je a maka binciken kwakwaf. na lafiya kwarai ko a ka'ida ma ya kamata a ce duk shekara mutum ya yana zuwa ana mashi bincike ana dubawa ana mashi gwaje-gwaje da suka kamata wannan tsari ne da ya kamata a ce idan mu kama a najeriya hukumomi ba su tabbatar da shi ba ya kamata mutum ya dora kanshi a wannan tsarin ya samu ah, kwararren likita da asibiti da zai dinga zuwa suna da cikakken bayanai a kan shi sun je wannan shekara an duba wata shekara kaje an sake dubawa ina ko abin hawa mutum yake da shi yakan dan je a mashi sabis a duba lafiyarsa eh in baka je ma kai su canja in kamar mota in baka canja mata injin oil ba to in ta tashi kinkimo maka matsala ai za ta kinkimo maka babba kwarai kuwa to balle kuma jikin da gaskiya ne to kasan masu iya magana kan ce idan bera na da sata da dawama na da wari gaskiya ne su ma mutane akwai don muna magana da wasu likitocin sukan ce kamar misalin wasu idan suka kai 'ya'yansu aka, ga alaman cewa yaron nan ya kamata a kwantar da shi a asibiti don a mai bincike a gano me ke damun a bashi magani sai ka ji iyaye sun ce su a basu magani kawai su tafi gida to irin wannan iyaye me za ka ce musu maganar gaskiya ita ce waɗannan cututtuka da muke magana da can mun yi magana cututtukan da suke jin magani nan take eh. sauro ya cije ka ka sha magani sha yanzu magani ya a yanzu muna magana ma wasu cututtuka ne kamar na yara irin ka kai yaran ka asibiti kamar yadda muka ce amma eh. duk harkar lafiya wato Babban matsalar da likitoci suke samu ne in mutum ya dan aka dan bashi ya dan ji sauki haka ya dan ji garau ko aka ce zai kwana uku a asibiti in ya kwana daya ya dan sha magani ya dan ji garau sai ka ji ya fara mita shi dan me zai ci gaba da zama a sallame shi <laughs> yawwa a sallame shi ko kuma aka ce wa mutum ya sha magani na wata daya in ya sha na kwana uku ya fara cewa to ai maganin maɗaci yake masa a baki. E to <laughs> amma mutane sun fahimci cewa an aka ce ka sha maganin wata ɗayan ka sha na kwanaki ka bari ka yi ma kanka barna ne ba gyara ba? Yawwa musamman irin waɗannan cututtuka da suke da dogon zango suke suke shiga su da wahala fitar su kuma da dawainiya ba karama ba. akwai kai sau da yawa abin da mutane ba su fahimta ba wasu daga cikin marasa lafiya shine a sanda kake da lafiya sanda jikinka yake da kwari sanda kake da ɗan kuzari cuta ba ta fi ƙarfinka ba a sannan ne magani ya fi aiki har mutum ya bari sai ya kwanta ranga-ranga sai abu ya ci ƙarfinsa to ko an yi maganin nan ba lallai a kwashe daidai ba. Hmm, sai dai gyaran Allah kawai. Yawwa ko da za a tashin dai zai zama cewa mutum sai ya yi doguwar jinya in da rabon za a tashi kenan saboda haka dole a irin wannan a dinga haƙuri sannan kuma yana kira ga abokan mu likitoci da a dinga yi wa mutane bayani gwari-gwari. Yawwa su fahimta. Yawwa saboda wani gaskiya bai fahimci cewa akwai ciwo a jikinsa ba wanda zai iya zama wani abu galibi ba saboda haka in ya dan abin da ya dan kwana yini ya dan ji haka ba wata ya dan ji ta dama sai ya ga bari ya koma gida ya murmure in kwanciya asibiti ce in ko magani ne sai ya ga dan me zai zai ta wahala ko a ce ya dawo a sake dubawa wani za a bashi maganin zai je ya saya ya sha sai a ce in ka sha na wata ko na sati shida ko wata ka za ka dawo to wani fa ba za ka sake ganin sa ba sai hmm. sai dai a kawo shi cuta ta tashi hmm. bai yi hakuri ya dawo an sake dubawa in za a ƙara magani in za a canza wani in za a yi wani gwaji da za a ga ko da sauran wannan cuta a jikinsa a ƙara a nemi yadda za a ci ƙarfinta kafin ta sake tashi wa duk wannan mutane ba su fahimta ba. To, gyara kayanka an ce bai zama sauke mu raba ba. ya kamu ga wani batu batun muhimmancin wanke hannun nan. Ka san galibi a ƙasashenmu ba za ka yaro ba zai tashi ga iyayen shi na yi ba. Kuma ka san galibi yaro abin da ya ga ana yi shi zai yi. Okay. To. Kuma sannan a wani kira za ka yi game ga iyaye game da muhimmancin wanke hannu akai-akai da kuma irin cututtuka da da hakan zai yi rigakafinsu. To, ai a duk sauran shirarrakin da muka yi cututtukan da aka yi bayanansu na amai da gudawa na cututtuka na kamar zazzabin typhoid duk wata cuta da take da saurin yaduwa ana a mafi akasarinsu tsafta tsaftar jiki da ta muhalli kashi tamanin za a ci ko casa'in na cututtukan da ake kiran su infectious diseases su ne cututtuka masu wanda ake saurin su saurin ɗaukansu daga wannan zuwa wancan idan za a kula da tsafta kuma babban tsafta ita ce ta hannu wanke hannu kafin a ci abinci wanke hannu kafin a shiga ban ɗaki wanke hannu kafin koyaushe ya zama mutum yana kiyaye wannan tsaftar to zai rage sai zai rage zai rage yawan yaduwar waɗannan cututtuka. Kuma kamar yadda na ce yara sai sun ga abin da iyayensu ke yi shi za su yi kuma a saboda haka yaron ma in ya fita waje ya yi wa wasa ya dawo an ba shi abinci kafin ya ci abincin na a tabbata ya wanke yawa so tsari dama shine in mutum ya fita waje ya dawo gida ya wanke yaro ya fita waje ya dawo gida ya wanke iyayensa ya ga suna yi musamman iyaye mata saboda iyaye mata su suke su suke dafa abinci su suke kula da yara za a yi masu tsarki za a yi share-share da wanke-wanke idan cika je idan uwa ta je ta yi wa yaro tsarki ko ita ta shiga bayan gida ta fito ba ta wanke hannunta ba ta dafa abinci to fa duk abin da yake bayan gidan na haka za a raba wa duk wanda ya ci wannan abinci a gida subhanallahi haka shi ma mai gida idan aka fita waje aka iya kaji aka je wajen sana'a ko menene baka san me ka taɓo ba baka san me duk dattin da ka gani a gari da sharar da ka gani baka wanke hannu baka shigo da gida gida abin da ka taba ka shigo da shi kaga ka yada ma iyalan ka kenan yawwa ka je gari ya gari ko duk iya kazantar da ka gani a gari da wacce ma baka iya ganin ta duk ita ka kwaso a hannunka in baka wanke ba ka zo ka yada ce kaga in in su manya uwa ko uba kwayoyin cutar da za su ɗauko ba lallai ta yi musu illa ba saboda su jikinsu da kwari amma in ta kama yaro karami ko kuma ta kama mace mai juna biyu sai ta yi musu wata mummunar illa saboda su kwarin jikinsu ba kamar an ce wai abu da wuya gurguwa da auren nesa kasan galibi tun da al'ada ba a taso an ga ana yi ba shi ma bai ga iyayen shi suna yi ba saboda haka kaga abin sai kamar yadda kace kuma abin da yaro ya ga ana yi shi zai yi kwaikwayo ne saboda shi yasa yanzu dole iyaye su yanzu su koya wa kansu kenan yawwa su koya ma suna koya ma kansu kuma suna koya ma yaran kenan yawwa in suka koya ma kansu sai su koya ma yaran su sai ya zama su ƴaƴan da za su taso an ce su yara manyan gobe sai su taso sai su taso da wannan abin cewa sun saba To Allah Ubangiji ya sa a dace gyara kayanka kuma bai zama sauke maraba raba ba kuma rigakafi aka ce ya fi magani. Gaskiya ne Allah samu dafi. To mun gode da wannan bayani da kamana ina kuma fatan Allah ƙara baka sauki. <laughs> Alhamdulillah. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu. Haka ne. ma sauraro a saboda ƙurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. babu mai da ke in je babu mai da ke gaida Jummai Ali da kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Kakakin shugaban shugaba salbaki na Sudan ta kudu ya yi Allah dare da rahoton hukumar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ya zargi manyan jami'an sojan kasar ta sudan ta kudu da yawa da aikata laifukan yaƙi a wata hira ta musamman a cikin shirin murya amurka da ake kira south sudan in focus da aka yi a jiya alhamis a ten a atene ya ce rahoton na hukumar na cike da rudu da ya bayyana cewa wannan ba ƙanshin gaskiya abinda ka iya sake ya ce hakan na iya sake haifar da sabon koma baya ga ƙasar. rahoton hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da aka fitar ranar 23 ga watan jiya ya bayyana manyan jami'an soja su fiye da arba'in waɗanda majalisar ta ce kowane su yana ɗauke da alhakin laifukan yaƙi da laifuka na cin zarafin bil'adama sudan ta kudu da masu binciken ayyukan cin zarafi a ƙasar mutane sun tattara bayanai daga wurin shaidu da suka ga wannan tumar da aka ce an aikata ga fararen hula wanda kuma mutanen da ake sanye da kayan sarki ne suka aikata wannan aika-aikan wanda galibin sojojin gwamnatin sudan ta kudu ne rahoton ya ba da misalin wasu kwamandoji waɗanda suke da alhakin kai mutanen kai mummunan hare-hare akan fararen hula a sassa daban-daban teni ya ce idan wannan batu gaskiya ne to hukumar ta majalisar ɗinkin duniya da miƙa wa gwamnatin sudan ta kudu sunayen waɗannan jami'an sojan da ake zargi da kuma irin shaidar da take da ita na cewa sun aikata waɗannan abubuwan da ake zargin su da shi akan haka ya yi fatali da wannan rahoton ya ce wannan na iya kawo wa kasar koma baya a yunkurin take yi na shawo kan wato rikici da ya addabe ta amurka ta yi watsi da ikirarin da shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi na cewa kasar na da jerin sabbin makaman nukiliya da za su iya kaiwa ga ko ina cikin duniya To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu duka da rahotanni da muke gabatar muku hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku yi muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim ayawa da ya taya na gabatarwa da malam sidi da ya har harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu yau jim cook alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.